الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين بيانك يا السلام عليكم ورحمة الله بركة مدة دعاء أولا يمتي na lahadi wanda ya dace da 22 ga watan al-muharram a wannan shekara ta 1419 bayan hijiran annabi sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda ya dace da yammacin lahadi kuma nawa ga watan bature kenan yau sha bakwai ga watan wato biyar kenan watan bature a wannan shekara ta dubu da dari tara da kuma casa'in da takwas don ci gaba da karatun littafin mu na kitabu tauhid babun da za mu tashi a kai yau babu ma a anna sababa kufri bani adama wa tarkihim dinahum huwa al fi salihin wannan kuma shine darasi na goma sha na goma bakwai abinda wannan babi zai magana wato babi ne na ma ja'a abinda ya zo na nassi daga Allah ko manzansa wanda ke nuna cewa anna sababa kufri bani adam sababin kafir cewa banu kafir cewa yan adam gaba daya wa tarkihim dinahum sababin da yasa yan adam suka bar addinin su huwa al-ghuluwu fi salihina shine al-ghuluwu zurfafawa fi salihina cikin lamarin salihan bayi wato wannan babi abin da zai kunsa bayanin nassoshi na alqur'ani mai girma da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam waɗanda suke bayyana cewa daga cikin manyan dalilan da suke sa ɗan adam ya kafirce ma ubangiji ɗan adam ya bar addinin sa daga cikin manyan dalilai wato shine al fi salihin zurfafawa cikin lamarin salihan bayi an fahimta ko to idan an ce al-ghulu shine mujawazatul haddi madhan aw zamman mujawazatul haddi ketare iyaka imma ta fuskar yabo ko ketare iyaka ta fuskar kushewa idan ka tashi yaban mutum har ka ba shi siffofin da ba su da shi to za a ce zalauta fil madhi ka zurfafa wajen yabo dan ka tsara masa akan abin da baya da shi idan kuma ka tashi kushe mutum a maimakon ka faɗi aibukansa da ɓangalorin gajiyawarsa sai ka zurfafa har ka faɗi abin da ya fi ƙarfin nan to nan gurin sai a ce ghalauta fi zammi ka zurfafa wajen kushewa da haka zurfafawa wajen kushewa sunanta algulu zurfafawa kuma wajen yabo ita ma kuma sunanta mai algulu to abin da ke sa dan adam ya bata ya bar addinin sa shine rashin tsayawa tsakiya in ya tashi kushe sai ya wuce gona da iri idan ya tashi yabo kuma sai ya wuce gona da iri to waɗannan al'amuran kuma su suke gadarwa da dan adam kafirce ma ubangiji su suke gadarwa da dan adam barin addinin sa ina fatan kun fahimta wa qaulillahi azza wa jalla ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا ubangiji ta ala ya ahlal kitab ya ku ahlul kitabi idan an ce ahlul kitab ya ku waɗanda aka baima littafi tare da cewa duk al'ummar da suka gabata baya an ba su littafi domin babu wani manzo face sai da ya zo da littafi ba wani annabi face sai da Allah ya ba shi littafi kana nasu ummatan wahida فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب كون النبي نزل التافي duk ضد هكا a wurin malaman musulunci ya zama sanannen abu da an ce ahalul kitab ma'abuta littafi to ana nufin yahudu da kuma nasara ba dan komai ba wannan lafazi yake karkata zuwa gare su don a bambance su da sauran larabawa masu addinin gargajiya dan a bambance su da mutanen farisa masu addinin bautar wuta wanda wannan ba wani littafi da aka ba su su ma larabawan akan addinin da suke kai din nan ba littafin da aka ba su amma su yahudu da nasara suna kan wani sashi na littafi sun kafirce ma wani sashi na littafi da haka sai ake kiransa ahlul kitab dan wajen kira a bambance su da dawa da sauran kafiran da ba su ba an gane ko ya ahlul kitab ya ku ahlul kitab yahudu da nasara la taghlu fi dinikum kada ku zurfafa cikin lamarin addininku kada ku ta gona da iri cikin lamarin addininku to mun faɗa a ɗazu cewa abinda da ake nufi da alghuluwu shine mujawazatul haddi wato ƙetare iyaka to shine sai malamai suka ce ƙetare iyaka ɗinnan, nan yana iya yiwuwa ya samu a kowane ɓangare daga cikin ɓangarorin addini ya zanto mutum ya ƙetare iyaka ta fuskar aƙida, ƙetare iyaka ta fuskar aƙida kuma wato zai iya yiwa ta fuskar ka ɗauki ilahantaka ta ubangiji ka baiwa wani wannan wanda ka bawa ilahantaka ɗin nan ka ƙetare iyaka kenan dan ana son ilahantaka ta zanto ke bantaccen abu haƙƙi ne na Allah shi kadai da zaran ka baiwa wani ya zama to me kenan ƙetare iyaka kuma sa'ilin nan abinda ya sa ka baiwa wancan din ɗan shi daga matsayinsa na ɗan adam na mayar da shi ilahu kuma nan ma ya zama ƙetare iyaka kuma ina fatan kuna fahimta to kaga wannan mujawazatul haddi kenan fil aqida sannan akwai mujawazatul haddi fil ta'abbud lillahi fil ibada wajen ibada a ce kai sallah raka'a hudu sai ka ƙara ɗaya su zama biyar a ce kowace raka'a kai sujada biyu sai ka kara ka sai kai zaka yi sajadu uku uku cikin kowace raka'a to wannan ya zama mai kenan mujawazatul haddi ƙetare iyaka ta fuskar ibada an fahimta ko da haka ƙetare iyaka din nan yana shiga cikin komai da haka ta Allah ce la taghlu fi dinikum sai waɗansu malamai suka ce fi dinikum almuradu bid-din huna al-aqida kar ku ketare iyaka cikin aqida waɗansu suka ce a cikin kowane lamari na addini abinda musulunci ya masa iyaka kar ka wuce in matsayi aka ba wani ka tsaya daidai matsayin sa din da aka ba shi kar ka wuce da shi sama da wannan matsayin in ka haka sai ka zama to kai gulu la taglu fi dinikum wa la taqulu ala allahi illa alhaq kar ku faɗi komai game da Allah sai abin da yake na gaskiya abin da yake na gaskiya fa game da Allah shine ka yadda Allah ta'ala shi kadai yake cikin zatinsa shi kadai yake cikin rubobiyarsa wato ayyukansa da gudanar da duniya shi kadai yake wajen ilahiyarsa wato wajen cancantar a masa bauta shi kadai sannan shi kadai yake wajen siffofinsa da sunayensa yadda da kadaituwar Allah a dukkan wannan bangarorin ya zanto kenan ka ka faɗa abin da yake ya dace game da Allah la taqulu ala allahi illa al wannan kenan sannan kuma duk yana shiga cikin wannan karka jingina ma Allah da kar ka jingina masa mata kada ka sanya masa abokin tarayya idan ka kore ɗa gabarin Allah ka kore mata gabarin Allah ka kore abokin tarayya gabarin Allah to ya zanto abin da ka faɗa game da Allah abu ne na gaskiya dazu kuma ka tabbatar da kadaitakarsa wajen zati kadaitakarsa wajen rububiyya kadaitakarsa wajen ilahiyya kadaitakarsa fil asma'i wa sifat sannan ka kore mata da ka kore mata kishiya ka kore mata mata ya zanto ba abin da ka faɗa game da Allah sai tsantsar gaskiya amma da zaran ka kudurci cewa Allah na da mataimaka waɗanda ba lalle ba ne in ka tashi roƙo kai tsaye ka roƙi Allah ɗin ka iya bi ta kansu ka roƙe su su su roƙan ma Allah yanzu ka sanya wa Allah mai kenan kishiyoyi mataimaka fa'ilan nan ko baka bada gaskiya game da ubangijinka ba Allah ta ce wala taqulu ala llahi illa al an gane ko idan ka jingina ma Allah da kamar yadda nasara suka yi kamar yadda yahudu suka yi yahudu suka ce uzair dan Allah ne nasara suka ce annabi isa dan Allah ne kamar yadda quraisha mata suka yi suka ce mala'iku ƴaƴa mata ne na Allah to wannan idan mutum ya jingina ma wannan Allah wannan to shikenan wato ainihin ya ya ya ce Allah ya zama tawayayye kenan domin gajiyawa ce ke sa a samu da saboda lokacin da zaka tsufa shi ya kawo karfi da kai kake ciyar da shi ka biya masa kuɗin makaranta ka yi masa rigar sallah yanzu kuma shi ke ciyar da kai kuma ya tayar da kai kuma ya masa rigar sallah kuma lokacin da ka gajiya sai ka bukaci zuwa gare shi to ubangiji baya gajiyawa dan haka ya fi karfin kuma ya bukaci ɗakin dan abin da ke sa a bukaci ɗa gajiyawa kun fahimta da kyau haka abin da ke sa a bukaci mace bukatuwa zuwa gare ta ubangiji baya bukatuwa zuwa ga kowa kowa ne yake bukatuwa zuwa ga Allah an gane ko to wannan shine tsantsar tauhidi wala taqulu ala allahi illa alhaq ko ahlul kitab kar ku faɗi komai gaba da Allah sai gaskiya yanzu anan kamar Allah na cewa kar ku ce Allah na rida kar ku ce allolin biyu ne kar ku ce uku ne kar ku ce Allah na da mata kar ku ce Allah na da kishiyoyi shine nan wala taqulu ala allahi illa alhaq إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله إنما المسيح للي المسيح wato almasihu anan gurin annabi isa kenan lalle almasihu isa ibn maryam wato annabi isa dan wato dan maryam rasulullahi manzo ne da Allah an gane ko almasihu to wane me ake nufi da almasihu daga fi'ilin masaha yamsahu mas'al shine fi'il wato mazdarin sa kenan almasihu ala wazni fa'il to shine suka ce ma ya kasance fa'ilun bi ma'ana fa'il ko fa'ilun bi ma'ana maf'ul idan aka ce fa'ilun bi ma'ana fa'il sai zanto almasihu ana nufin almasihu wato kenan allazi yankahu almarda fayabra'una min almaradi wanda ke shafar marasa lafiya sai su samu mai sai su samu waraka da izinin wa da izinin ubangiji to shine almasihu wanda idan ya shafi idan makaho sai ya dawo yana gani in ya shafi kuturu sai ya dawo da yatsunsa in ya shafi gurgu sai ya tashi ya miƙe ya sa to shi ake kiransa almasihu bi ma'ana kenan almasihu kenan fa'ilun bi ma'ana fa'il amma wanda suka ce fa'ilun bi ma'ana maf'ul suka ce almasihu ai allazi mutiha bil baraka wanda aka wanda wanda baraka take albarka take waye ta ko ina dan yace mubarakan aina ma kuntu fa usali bi salati wa zakati ma dumtu hayya innamal masihu lalle al isa ibn maryam annabi isa dan maryam rasulullahi manzo ne na Allah jakada ne na Allah cikin cewa jakada ne na Allah mayar da martani ake yi ga bangarori guda biyu yahudu da nasara wanda dama su ne kitab din da ake kira da farko saboda me yahudu sun zurfafa cikin lamarin annabi isa amma wata irin zurfafawa ta wajen yabo ko kushewa kushewa ta yadda suka zarge shi da cewa shi dan zina ne ta yadda suka zargi mahaifiyarsa da cewa mazinaciya ce ya ukta haruna ma kana abuki mar'a sau'i wa ma kanat ummuki baghiya suka ce ai wato mahaifinki ba mutumin wofi bane ba sannan kuma mahaifiyarki ba ta kasance mazanaciya ba wato nan gurin mai suke nufi ita ta zama mai kenan ita ta zama mutuniyar wofi kuma ta zama mazanaciya haka yahudu suke nufi la'anar Allah ta tabbata kansu fa asharat ilayhi قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتانا الكتاب zuwa ƙarshe to kaga anan gurin guluwin da yahudu suka yi wajen kunshi annabi isa kenan nasara kuma guluwin da suka yi wajen mai wajen yabarsa ɗaukaka shi ɗaukaka sai suka wuce da matsayin sa na ɗan adam suka kai shi matsayin Allah tunda sun ce shi wani ɓangare ne na Allah tunda da ai ɓangare ne na ubansa shi yasa yake kama da uba wajen sauti wajen tafiya wajen waɗansu kawa da uba ke da su to sai suka ce annabi isa ɗa ne na Allah wato wani saki ne na Allah kenan ya zanto a nan gurin wato kaga sun aibata Allah kenan to da Allah ce innamal masihu isa ibn maryama rasulullah kalmar rasulullah duk ta mai da martani gare su ya ku yahudu kuka ce shi da kuka ce shi kaza ne to rasulullahi jakada ne na Allah Allah ko baya sa mutum a cikin jakadan sa sai ya zantowa tatacce mai asali Allahu yastafi min al-mala'ikati rusulan wa min an Allah zaba yake tace kafin ya samu ya zaba manzanni wa yake sawa'un cikin mala'iku ne ko cikin bil adama sai an tace to ko babu yanda za a dauko bara gurbi kenan wanda bai da asali sannan kuma mayar da martani ga nasara ya ku nasara da kuka ce matsayin sa matsayin ilahu bai kai nan ba har yanzu yana nan a matsayin mai rasulullahi dan aike ne na Allah wato bawa ne na Allah Ba da ta cewa sai abinda ubangijin sa yake yi wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhun minhu sannan shi annabi isa din nan wa kalimatuhu kalma ce ta Allah Alkaha ila maryama wadda ya aika da ita zuwa ga maryam wa ruhun minhu kuma ruhi ne daga Allah abin nufi annabi isa alaihi salam sanadiyar samuwarsa ya sa bamban da sanadiyar samuwar sauran mutane sauran mutane samuwarsu dole ne a sami aure sannan a samu alaka ta auratayya tsakanin miji da matarsa a sababin haka sai Allah ya sa a samu juna biyu amma samun juna biyun da Maryam ta yi kalma ce Allah ya aika wata kalma karmal kun fa kunu da Allah ce kun fa kana fi batniha sai kawai ciki ya kasance wato ta samu juna biyu daga cewa kun to wannan ita ce kalmar ta Allah din ma'ana annabi Isa ba shine kalmar ba an samar da shi ne da me da kalmar shine imamu ahmad yake cewa laisa isa huwa kun walakin na isa bi kun kana eh, isa ba shine kun din ba shi ya kasance ne a sanadiyar fadin kun wa kalimatuhu alqaha ila maryama shine sai ce fa arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basharan sawiya قالت إني أعوذ mink منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك دمي li ahaba laki gulaman sai take mamaki ya za ta yi ta samu da ya za a zo mata bishara za ta samu da ya kunu ne gulamun walam yamsasa ne basharun walam aku bagiya kala ka zaliki kala rabbuki huwa alayya hayyun wani na ja'alahu ولنجعله wa rahmatan minna wa kala amuran مقضيا karshen aya kana amran maqdiya sai ki dana ma musu an riga an zartar kana amran maqdiya wani abu ne da an riga an gama <laughs> bayan da zaki dan haka ma a nan gurin ba kawo maganar cikin ya shiga ta yi wata kaza ta yi kaza kawai sai aka ɗauke hoton duk wannan tunda an ce kana amran maqdiya me ya rage magani haihuwa sai sai fa hamalatu fantabazat bihi makanan qasiyya fa ajaaha al-makadu ila jiz'in naqlati wato uslubin qur'ani da ban mamaki har zuwa karshen can gurin idan kun je kun duba cikin suratul maryam al-muhimmu dai wato ainihin kalimatuhu alqaha ila maryam wa ruhun minhu kuma shi ruhi ne daga ubangiji abinda ake nufi annabi isa yana cikin jimlar rayuka waɗanda Allah ya halicce su wato shi ba bangare ne na Allah ba halitta ne na Allah kamar yadda rai nawa da naka da na dabba da na kiyaki da na kowa yake a matsayin mallakar Allah Allah ne yi su to haka annabi Isa ma rai ne wanda Allah ya halice shine ma'anan wa ruhun minhu ai ruhun ka'inun min Allah ta'ala min indillahi ta'ala wani ruhi ne kasantacce daga wurin Allah ta'ala fa aminu billahi wa rusulihi da ku yi imani da Allah da manzanninsa wala taqulu salasa kar ku ce allolo uku ne intahu khairan lakum intahu ku kiyaye kanku ku daina sai ta me khairan lakum me matsayin fa al-irabi intahu khairan lakum eh <laughs> intahu khairan ana maganin khairan din ne haba tamyizi hawa yizi eh eh ba wani nake magana ba ba wai sigar sa bata ta hiyar sarfu me yasa ya samu fataha guda biyu me yasa aka yi masa nasaba dan me mu holan bihi mu holan lahu hu khairan lakum ismu yakunni al mahzufa hu yakunil intihau khairan lakum kaga yakunil intihau sai zanto ismu yakun kenan khairan kuma fa khabar yakun kenan intahu khairan lakum ku daina abin nan da aka hane ku daina wannan ita ce alheri gare ku innama Allahu ilahun wahid subhanahu an yakuna lahu walad ku sani lalle Allah abun bauta ne guda daya subhanahu tsarki ya tabbatar masa ya fi karfin an yakuna lahu walad a ce yana da da lahu ma fi samawati wa ma fil ard mallaka sama da kasa gaba ɗaya nashi da haka ba bukatan ɗakin tunda sama da kasa gaba ɗaya mallakar waye nashi ne to da haka ba da bukatan ɗakin duk wanda ke cikin sama da kasa bawa ne ga Allah in kullu man fi samawati wal ardi illa atir rahmani abda duk wanda ke cikin sama da kasa bawa yake ga Allah lahu ma fi samawati wa ma fil ard wa kafa billahi wakila da haka ubangiji ta'ala wato ainihin ya kadaita ba ya da abokin tarayya ba kamar yadda kuke riyawa ba ku nasara ku ce Allah yana da abokin tarayya ko ku jingina masa da ba kamar yadda kuke riyawa ba kuma haka ko yahudu to kaga wannan aya tana rushe wato ainihin alguluwi kenan da Allah ya ce ya ahlul kitabi la taghlu fi dinikum an gane ko wa fi sahih an ibn abbas radiyallahu an fi qawli Allah ta'ala وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوهى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد hatta idza halaka ulaik wa nutiya al-ilmu ubidat wa fi sahihi yazo a cikin sahih al-bukhari an ibn abbas radiyallahu an anhuma an karbo hadisi daga abdullahi dan abbas Allah ya kare da gare shi da mahaifinsa fi qaulillahi ta'ala wato cikin fassaran fadin Allah ta'ala wa qalu la tazarunna alihatakum wato wannan hikaya ce ta maganar mutanen annabi nuhu wa qalu anasta qala ba'dhum li ba'd sashin su ya fada ma sashi cewa la tazarunna alihatakum kar ku rabu da allolinku wa la tazarunna waddan kar ku rabu da wad ko wud wala suwa'an kar ku rabu da suwa'a wala yaguta kada ku rabu da yagus wa ya'uka kada ku rabu da ya'u wa nasra kar ku rabu da nasra wato wad da suwa'a da yagud da ya'uka da nasara qala abdullah da abada ce hadhihi asma'u rijalin salihin wannan kalmomi guda biyar sunaye ne na waɗansu salihan bayi min qaumi nuhu cikin mutanen annabi nuhu alaihi salam falamma halaku auha shaytanu ila qaumihim yayin da suka mutu su waɗancan salihan bayi mutane ne masu ibada yayin da suka mutu auha shaytanu ila qaumihim sai ya yayi wahayi zuwa ga mutanensu zuwa ga mabiyansu da almajiransu anan abin da ake nufi da wahayi waswasi kenan domin shaidan baya da wahayi sai dai waswasi waswasin da shaidan ke jefawa cikin zukatan mutane ana kiran shi da suna wahayi a larabci sawa'un shaytanin nan yana cikin aljanu ko cikin mutane an gane ku wa inna shayatin la yuhuna ila awliyaihim li sai sai shedan yayi wahayi zuwa ga su yace aninsubu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaba ku je ku kaskafa gumaka ila majalisihim a zuwa a wuraren zaman su a sauran da suke karatu ko gindin bishiyan da suke karantaswa ko inda suke bukka suke ibada ku je ku kakkafa mutum mutumi a daidai wuraren su allati kanu yajlisuna fiha wanda da suke zaune a wurin an saban wato ku kakkafa gumaka ko mutum mutumi wa sammuha bi asma'ihim idan kun yi mutum mutumin sai ku samu su sunayen waɗancan salihan bayi wato sai a je bukar gidan wannan malami salihin bawa mai suna wad sai a yi mutum mutumi wannan mutum mutumin sai a ce masa wannan shine wad sai a je san ayi na suwa'a a ce shi kuma wannan shine suwa'a a je san ayi na yago a je san ayi na yago a je san ayi na nasra haka sai dan yi musu wahayi fa fa'alu sai suka zartar da wannan wasiya take da ta walam tu'bad a lokacin da wato ainihin waɗanda suka yi wannan aiki na yin mutum mutumi suke da rai lam tu'bad ba a ta wa waɗannan mutum mutuman ba ba a ta wa waɗannan gumakan ba hatta idza halaka ulaika har sai da su waɗanda suka yi mutum mutumin nan suka zo suka mutu wa nusiya ilmu ilimi kuma yi karanci a cikin mutane shine nusiya ilmu aka manta da ilimi wato kaga jahilci na da daure kenan wajen shiga shirka obidat kawai sai aka bauta waɗannan gumaka an fahimta ku? to kaga kissa shirka a ban kasa kenan wato kissa shirka dama farkon abin da haifar da ita shine me al-ghulu fi salihina domin annabi nuhu shine farkon manzanni kafin turo annabi nuhu alaihi salam duniya karni goma turba a shirka a cikinta karni goma shekara ɗaya har shekara nawa dubu babu shirka a ciki kowa tauhidi yake tsantsa har sai da waɗannan salihan bayi da suka ɗara sauran mutanen zamanin su wajen ibada da salaha suka mutu sai mabiyan suka ce to me wanda mutum mutumi dan tunawa da su abin da yasa suka yi mutum mutumin ba dan su bauta mutum mutumin ba sun yi dan saboda su rinka tunawa da su idan sun ga mutum mutumin sai su ga kamar wannan malaman suna nan suna ganin bari mu karin da shaɗi da karsashi wajen ibada wannan shine matsayin da yasa suka yi dan tunawa da su da irin ibada su su yi koyi da su shikenan wannan suka zo suka mutu da waɗannan suka zo waɗannan suka zo suka mutu waɗannan suka zo sai shedan ya zo ya raka musu ita ya iyayenku da ba sun kasance suna bauta a waɗancan ne ku ne ba ku gane ba bakin zanen ne ya bace muku shikenan sai suka ci gaba da bauta musu da suka ci gaba da bauta musu kaga sai ka ta faru ban kasa kenan da shirka ta faru kuma kaga akwai bukatan a turo manzo dan jaddada mai tauhidi din nan tunda yanzu ya riga shirka ta zo ta shigo ciki ashe tauhidi shine asalin addini shirka kuma ba kowa ce kun fahimta da kyau shi yasa duk masu bincike a manya-manyan jami'o'i na turai wai in suna bincike kan addinai sun ce asalin addini kafin komai shine khurafa tamfa tamfi wai daga baya ne wato ainihin aka fara samun addinai daban-daban aka samu wannan a samu wannan a samu wannan amma dama can asali tamfa tamfa shine asalin addini to kaga wannan ƙarya suke asalin addini shine tauhidi daga baya ne shirka ta zo an bayyana ko sannan tamfatan ka suka zo daga baya su sun zo don su tore wancan asalin to kuma Allah ya turo da manzanni karni bayan karni don kuma su rushe wannan bakin al'amuran da suka zo cikin addini kuna fahimta da kyau saboda haka duk abin da ka karanta da za a ce maka asalin addini tamfatan bai wannan ƙarya suke sun kare tarihi kai musulmi kana da tarihi kana nasu ummatan wahidatan al'umma da ɗaya ce kan tauhidi fa ba sallahu nabiyina daga ba sai Allah ya turo da manzanni saboda me shine suke cewa ai ana kaddara kalman fastalafu kana nasu ummatan wahidatan fastalafu da kan al'umma ɗaya ne sai kuma suka yi sabani to da suka yi sabani sai me fa ba sallahu nabiyina mubashiri da munzirina sai Allah ya turo da annabawa masu bishara da kuma gargadi wa anzala ma'ahum alkitaba bil haqqi ya saukar da kowane manzo aka shi littafi kowane annabi aka shi littafi abin da yasa suke kaddara kalman fahtalafu bayanin ta zai zo sai ya ce wa anzala mahum alkitaba liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fihi kaga sai akwai sai ikhtalafu wata dan manzo ya zo ya rabe wa mutane gardama cikin abin da suka yi sabani to me suka yi sabani da ana asalin tauhidi waɗansu suka zo da shirka kaga sun kawo sabani cikin al'ummar kenan yanzu a ce mai kira zuwa ga tauhidi da mai kira zuwa ga shirka waye ya kawo sabani mai shirka kawo sabani mai kira zuwa ga cewa a kirayi Allah shi kadai abota masa shi kadai ba a tawassuli da kowa sai da sunan Allah dan Allah ce walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha Allah yana da kyawawan sunaye ku yi tawassuli da su ku roke shi da su ku bauta ta mishi da su sai kuma wani zo ce a ayi tawassuli da wani ayi tawassuli da mala'iku ayi da annabawa ayi da waliyai to waye ya kawo sabani kenan wanda ya da yaran nan da wasu lindan an naɗin rusa shi a ce kai san ahalin suna ba su sai kawai sabani ba ahalin suna sana kan asalin tufara ka tarsa lahi lati fata da mata alaiha la ta bujina da kalkin la zalika dinul kayyum a kan nan suke wa ma umiru illa li yabudu allaha mukhlisina lahu dina hunafa wa yuqimu salata wa yutu zakata wa zalika dinul kayyima akan wannan asalin suke zalika dinul qayyim atan nan kuma dinul qayyima duk dai abu ɗaya ne menene ke nuna dinul qayyim shine ikhlasi illa li abdullah mukhlisina me ke nuna ikhlasi barin shirka barin bid'a ka zo mai ikhlasi kenan akan haka aka halicci mutane gaba daya daga baya sai shirka ta zo sai bid'a ta zo to da bid'a ta zo shikenan kaga an kawo sabani kenan cikin al'umma kun bayyana da kyau a ce asalin abin da ya fara haifar da shirka a ban kasa shine me algulu fi salihina yanzu waɗannan salihan bayi dukkanin su salihan bayi ne kowanne mai ibada ne ba abin zargi cikin su duk waliyan Allah ne waɗansu mabiyansu ne suka zo suka wuce gona da iri cikin lamarin su to shine ibn al-qayyim ke cewa duk waɗanda suka jarrabtu da salihan bayi idan suka rasa ilimi shaytan na ɗaukan su a mataki mataki ne malam kai hakuri ko dan kuna yin surutu kuna daukan hankali na kai hakuri sai da an tashi gaskiya a wato yana dauka da su mataki mataki mataki na farko zai ce musu a so waɗannan salihan bayi wanda babu wanda zai ki wannan so na zuci duk wanda aka ce yana bauta Allah yana kiyamul laili yana tahajjudi yana sadaka yana zakka yana jihadi ai za ka so shi mataki na biyu idan sun mutu kenan sai ce to shi kenan wato a yi gini a kan kabarinsu a bambance kabarinsu da na sauran tunda ko dama suna da rai sun fi sauran ibada idan aka yarda da wannan sai mataki na gaba to tunda har an bambance kaburburansu to ya kamata a rinka zuwa wajen ana kai musu ziyara lokaci bayan lokaci don tunawa da su ana nan ana nan sai ce to kuma idan an je wurin ai wuri ne mai albarka tunda ma abuta kabarin su ma masu albarka ne ya kamata duk wanda yake da bukata kar ya roƙon Allah sai ya je wurin idan mutum ya je wurin ba shirka fa zai ba ba mai kabarin zai roƙa ba a'a yana itikadin wannan wurin yana da albarka da haka dai tashi addu'a sai ya je wurin kabarin yana da haihuwa ita ya ubangiji ba na haihuwa arziki ya Allah ba na arziki komai mutum ke so sai ya je wurin saboda yana ganin wannan wuri ne mai albarka ya je dan neman albarkar wannan wuri to duk shaidan bai kaza inda ake so ba duk kuna shi fada mataki na gaba sai ce a to me zai hana kai ta tawassuli da sunansa ya Allah ka bani arziki dan albarkar mai wannan kabari ya Allah ka bani kaza dan mai wannan kabari ya Allah ka ni da kaza dan mai wannan da Allah kawai ke kira ba hada wannan idan aka je mataki na gaba sai ga to ai Allah ya yi nisa ga mai kabarin a kusa kai <laughs> dan kenan sai kawai sai to balma ya roke shi ya gabatar kan wajen ubangiji ya gabatar ma a can ma da ohum illa liqaribuna ma na hum illa liqaribuna lil azrufa sai ya fara roƙon kai mai kabarin kenan sai dan yace duk ba a kare a gurin ba mataki na gaba da zai ja mutum sai ya zare takobi kuma ya kirayi mutane ce kowa ya zo wannan abin da nake yi dole sai an yi shi ba za a yi shi dai ba sai ya jawo mutane kowa su zama shi haka shi dan ke daukan yan bid'a mataki mataki har zuwa matakin da suke kaiwa mataki na gaba na karshe sai ya gina wala'i da bara'i akan wannan in kana so ya soka ka so wannan in kana so ya kiwa ka ce ba ka san wannan ba ruwansa da Allah ko manzansa kai dai in kana son waliyin sa magana ta kare inda za ka zo ka ce wallahi tallahi kaga dai wallahi tallahi billahi wannan dama sunan huruful qasmi kenan kowa ko ba ko ta ka rantsa duk da wadanka ce wallahi billahi tallahi bana kaunan kowa sama da Allah cikin zuciyata haka bana kaunan kowa cikin mutane sama da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma nan wali inda ka gaskiya ne ina da cewa kai to duk wannan kaunar Allah da manzo Allah din ta rufe a wajensa tunda ba ta san me waliyansa inda za ka rantse da Allah ba zai farin ciki ba sama da in ka kama sunan shehin sa ka rantse da shi inda za ka rantse da manzon Allah ba zai farin ciki ba sama da in ka kama sunan shehin sa ka rantse da shi zai ji daɗi ba haka bane ba walla duk ku ba su wa ku gani in za su haye duk a haka suke inda za ka ce ba ruwana da muridin manzon Allah ne yanzu ne shehiwa ne sai ji daɗi ka ga ba ruwan da manzo Allah din kenan inda zaka ce ni zan yi walidin manzo Allah ba ruwa na da na shehi wani har yanzu walidin ka bai yarda da shi ba kuma sharadi dole ko ka so shi shi dai dole shehin ka dai sai an so shi idan an so shi an rabu da Allah an rabu da manzon sa ba komai idan an so shi an hado da Allah da manzon sa daga baya an sa a ciki duk ba komai amma a ce za a so Allah da manzon sa a kyale shehin sa ba zai taba yadda ba a ce za a yi wa manzon Allah maulidi a rushe maulidi shehin sa ba zai taba yadda ba yanzu ka san don dan da da kake ta kafa maulidin manzo a hujja da maulidin manzo Allah an fara yi a karni na hudu lokacin malakul mazafir a garin wane ne irbil sahibul irbil an je an fara yi a can to wannan wanda ya fara yi dan manzon Allah kuma lokacin babu shehin ka babu shehin na babu shehin wannan babu shehin wannan mu tsaya a nan manzo Allah kar mu fara yi na shehu ne kuma ba zai yi ba wallahi yanzu duk abin da ka kafa hujja da shi na wanda ya kirkiro wannan na manzon Allah ya kirkiro kai ma kan da kan ba ka ba kirkirowa ba yanzu ka kirkira duk ba za su yarda da wannan ba wato dole sai da warwara za a fahimci tauhidi kuma dole sai an cire tsoro za a fahimci tauhidi kuma dole sai an karanta qur'ani an karanta hadisi za a fahimci tauhidi in ba qur'ani da hadisi an karanta ba wallahi ba za a fahimci tauhidi ba ko wani ce kuma dole sai an buɗe wuta za a fahimci tauhidi <laughs> amma kun fahimci waɗannan ko wa qala ibn al-qayyim qala ghayru wahidin min as-salaf lamma matu akafu ala quburihim thumma sawwaru tamathilahum thumma tala alaihim al-amadu fa'abaduhum ibn al yace qala ghayru wahidin sama da ɗaya cikin magabata sun faɗa cewa lamma matu yayin da su salihan bayan nan suka mutu aka fu ala sai su mabiyansu suka lizinci kaburburansu su sun masawwaru tamasilahum sannan kuma suka yi mutum mutumin su sun mafala alaihim al'amadu sanan zamani ya yi tsawo fa abaduhum sai kuma suka cika da bauta musu wato ya faɗi matakai matakai matakai kenan wannan ma akwai riwayoyi da suke nuna haka to amma bambancin wannan riwayoyi da waɗancan shine wancan riwaya tana nuna cewa shaidan ya yi musu wahayi sun je sun yi mutum mutum mutumi a wuraren zaman su ko kamar inda suke zama suna karatu ko ibada a nan gurin kuma an nuna sun je sun yi mutum mutumi akan ina akan kaburburan su to shine malamai ke cewa ai babu ta'arudi tsakanin waɗannan guda biyu ta iya yiwa sun kashi kashi biyu ne waɗansu kashi da za su yi mutum mutumin sai suka je kaburburan su suka yi waɗansu kashi da za su yi mutum mutumin su kuma sai suka je ina wuraren zaman su suka yi ko kuma suka ce a'a ai duk ta iya yiwa guda biyun ne kuma ya zama ɗaya lokaci guda wato da za a yi musu kaburbura ba a yi kaburburan ba sai a wurin zama duk wanda ya mutu sai aka binne shi a gidansa ko a dukkansa inda yake ibada da aka binne shi a wajen to kuma ka wurin ya zama kabarinsa kenan to daga baya kuma da zai mutum mutumin sai aka yi a wurin kaga in kace wurin zaman sa aka yi masa aka yi masa mutum mutumi yayi in kace a kabarin sa aka yi masa mutum mutumi yayi domin wurin zaman kuma nan ne kabar kina suka ce da ba cin karo da zuna tsakanin wancan bayani da kuma wannan bayani an gane ku wa na umara anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala la tutruni kama atrat an-nasara ibn maryam إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله an karbo hadisi daga Umar dan Khattab yace anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama lalle manzo Allah tsara da mutum tabbata gare shi kana yace la tuturuni al-itra shine mujawazatul hadd bi la kar ku daukaka matsayi sama da nawa ku ɗaukaka ni matsayi sama da nawa ɗin nan kama afartin nasara na maryam kamar yadda nasara suka ɗaukaka annabi isa dan maryam sama da matsayinsa annabi yace musu haka yace inna ma ana abdun ku sani ni fa bawa ne fa qulu abdullahi wa rasulu ku ce bawan Allah ko manzon Allah ku ce bawan Allah ne kuma ni ko manzo ne na Allah wato waɗannan ne kalmomi guda biyu da annabi sallallahu alaihi wasallam yake sha'awa ka ce masa abdullahi ka ce masa rasulullahi haka dukkan annabawa suke bukata a ce musu ibadun lahi a ce musu kuma rusulun lahi idan ka ce abdu a nan gurin wato ka kore masa ilahan ta kina idan ka ce rasulu a nan gurin kuma ka ɗaukaka shi sama da matsayin gama garin mutane to wannan ne dinul wasaf kenan abdu ba ka shi matsayin ilahan ta ba amma rasulu ba kai ne ka ɗaukaka shi sama da matsayin gama garin mutane waɗanda su ba manzanni bane ba su ba kowa bane ba su mabiya ne innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluhu wannan hadisi akhrajahu imam al da muslim suka rubuta to kaga anan gurin annabi sallallahu alaihi duk yana hani ne game da ketare iyaka wajen yabansa tunda shi kansa ya hana a ƙetare iyaka wajen yabansa to ina ga wani wanda zai zo bayansa kuma sai ya halatta shi a ƙetare iyaka wajen yabansa to inda kaji kalmar da annabi faɗa lokacin menene dalilin da yasa ya faɗi wannan me yasa ya faɗa wannan abinda suka kai masa ya sayyidana wa ibn sayyidina wa khairana wa ibn khairina ya kai shugaban mu dan shugaban mu mafificin mu dan mafificin mu duk a wannan akwai ƙarya ciki annabi shine shugaban al'umma ka gani annabi kuma shine mafificin al'umma duk ya faɗi wannan suka faɗa masa ta a ku tsaya kar sai dan yayi wasa da hankalin ku dai ku rinka takaitawa ku ce da ni abdullahi rasulullahi ko sai da na dan karkuce ko sai da na annabi bai kyale mutane sun ga faɗa masa ba duk da cewa ko hadisi cikin bukhari shi da kansa yace ana sayyidu waladi adam ni ne shugabanni in adam gaba daya amma bai sa nan ba sai ce wala fasar amma ba dan alfahari ne faɗa ba dan haka abin yake gaskiya ce dole a faɗe ta amma baya bukatar mutane su faɗa masa haka duk inda sahabbai suke kira sai da su ya nabi Allah ya rasulullahi ya abul qasim haka suke faɗa ko ya khatamal anbiya wa mamur rasul ba su faɗa ba ya rasulullahi ya nabiyallahi haka suke faɗa masa sallallahu alaihi wa sallam saboda ita kalmar as-sayyid din tana daukar ma'anar mafifici tana daukar ma'anar shugaba wato akwai lokacin da kalmar as-sayyid za ta gaskato akan ubangiji to tunda tana da wannan ihtimalin sai sa annabi ya rufe kofar a faɗa masa shi kanshi da zai faɗi ta kuma sai kawo kaidi sallallahu alaihi wasallam shi yasa duk cikin salatin da annabi ya koyar cewa ai masa babu inda yace Allahumma salli ala sayyidina Muhammad babu wannan a cikin a cikin riwayar da duk hadisan da suka kawo wa annabi salati ingantattu babu wannan abin da ke cewa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma lafazin siyada duk inda ka ji wannan ka tabbatar mawdu'i ne ko da ifi bai da asali duk cikin salatin da annabi koyar kai yadda ya faɗe ta daga bakin sa sallallahu alaihi wasallam ka duba tun daga bukhari zuwa abin da ya biyo baya an gane ku وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو النبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والغلو للي كتياي الغلو إياكم والغلو للي كتياي الغلو وتزل فباوة كو تقول هذا gona وذن يبوكو wajen yabo ko kuce fa inna domin abin da ya halakar da waɗanda suke kafin ku dai shine alghulu zurfafawa ko wuce gona da iri wajen yabo annabi sallallahu ya faɗi wannan wannan hadisi imam ahmad ya rawaito shi imam ahmad bin hanbal kuma an karɓo shi daga abdullahi dan abbas dan haka hadisi ne ingantacce za a ka ce muhammad bin abdullahi bai bayyana riwayar sa ba annabi sallallahu ya tura abdullahi dan abbas ne ya tsakko masa tsakoyi da zai amfani da su wajen jifa wato aikin hajji kenan wajen ramu da jamarat wanda muke cewa da hausa jifan shedan amma dai ba qur'ani ko hadisi aka ce jifan shaydan ba wannan jifan shaydan isra'iliyat ne abinda ake cewa ranar da marat a musulunci wato wajen jifa sai abdullahi da abaji dauko duwatsu yan kanana ya kawo masa da annabi ya karba yace ba bi amsali haula'i farmu da irin wannan ya kamata ku yi jifa iyyakum wal guluwa fid din lalle ku kiyaye zafafawa cikin addini kan ko wajen jifa ba a dabkai da kasuwa idan kai da babba wato kenan kai guluwi yan kananan sakon kwani irin wanda idan ka tsora shi akan dan yatsan ka ka iya balla shi kai irin wasan nan da yara suke irin balla haka da abin nan irin sa annabi ya amfani da tojin jifa yake to da irin wannan ku yi kuma ku sani abin da ya halakar da wadannan jita kafin ku shine algulu wato wuce gona da iri wajen da nan gurin sai malamai suke cewa su wane ne waɗanda suke kafin mu shin annabi na nufin wanda suke kafin mu na kusa da mu ko kuma dukkan waɗanda suka wuce wato gulu ne ya halakar da su shine wadanda suka ce duka gaba daya ba wata al'umma wadda sanadin halakar ta ba guluwi bane ba domin duk wata al'umma dai da aka halakar da ita dan ta yi shirka ai ta dauki wani rabo ne da Allah ta ba wani bawa cikin wa cikin bayin Allah wannan bawan kuma me yake kenan lokacin da ta bashi hakkin Allah guluwi kenan an fahimta ko fa inna ma ahlaka man kana qablakum al-guluwi fi to kuma sai suke magana cewa a wannan hadisin kamar annabi ya iyakance dan ya ce fa inna ma sani dai kadai ahlaka man kana qablakum al-ghuluw fi din guluwi ne kadai abin da ya halaka da kan zikatun ku kenan kamar banda guluwi ba su da wani abu tare da cewa a wani hadisin kuma annabi ya nuna cewa ba guluwi ne ya halakar da su ba lokacin da wata mace bakwarai ta ta yi sata annabi ta ce a yanke mata hannu sabai suka ji suna neman ceton ko za a yafe mata annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya tace hudu ba a tsakanin su yace inna ma ahlaka man kana qablakum أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد yace sanin da kadai abin da ya halakar da waɗanda suke kafin ku idan babban mutum yayi sata sai a kyale shi ba a yi masa hukunci doka ba ta aiki a kansa idan karami wanda baya da matsayi yayi sata sai a tsayar da doka a kai shi annabi yace sanin da kadai wannan shine halakar da waɗanda suke kafin ku to abin nufi ga wannan hadisin ya ce guluwi ne kada ya halakar da su ga wancan hadisin kuma ya ce a'a ga abin da ake ta shine halakar da su saboda ne eh, in yi ta babba hannu saboda yana da matsayi wannan guluwi ne guluwi wajen ne a ɗaukaka shafi ya fi karfi su waɗanda suka yi haka kan kuma sun yi guluwi kenan fit tafriqi wato wajen yin aiki da dokar Allah dama guluwi ko guluwin fil ifrad ko guluwin fil tafrid guluwin fil ifrad dadi akan abin da aka ce yi guluwin fil tafrid ka saka wa inda aka tanke tunda an ce sai ka hannu su suka ce ya zama mai kenan guluwi kenan to a wani hadisin kuma sai aka ce ittaqul zulma fa inna zulma ma'ana sai ta koma ka ce ashe guluwi dai shine sababin kowane irin sharri a bayan kasa an fahimta ku wali muslimin an mas'udin an rasu an ibn mas'ud dai zai zama kin ku an ibn mas'ud anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala halaka al-mutanatti'una thalathan an karbo hadisi daga abdullahi dan mas'ud wannan hadisi yana cikin muslim yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace halakal mutanatti'una halakal mutanatti'una halakal mutanatti'una wato ya ta wannan harshe uku kamar da karanta yace lalle al mutanatti'una masu zulfafawa sun halaka halakal mutanatti'un lalle masu zulfafawa sun halaka domin at-tanaffu shine zulfafawa cikin lamarin addini kai abinda ba a ce kai ba wato kaga duk wannan nassoshi ne da suke nuna harancin guluwi a cikin lamarin addini to shi yasa wato ainihin malamai suke cewa dan ka fayyace wannan ya kamata ka gane bambanci tsakanin haƙƙin Allah da na salihan bayi akwai haƙƙi wanda yake na Allah shi kadai akwai haƙƙi kuma na salihan bayi su kadai akwai kuma haƙƙin da yake tsakanin Allah da salihan bayi ko da ke galibi sukan kawo annabawa amma dan sukan kawo kalmar salaha dan waɗanda ba annabawa su ma ya kasance wannan shine rabon da na samu a ciki haƙƙin Allah shi kadai shine ibada at-ta'alluhu wal ibadatu wal khawfu war rada shi kadai za a ji tsoro kar ya azabtar shi kadai za a sa fatan a sa rai a wajen san samun aljanna banda shi ba mai wannan shi kadai za a dogara gare shi an gane ko to wannan haƙƙin Allah kenan shi kadai shi kadai za a yi wa ibada dukkan nau'ikan ibada zikiri dukkan shi ne shi kadai tasbihi hailala dukkan sana shi da shi kadai to wannan haƙƙin da Allah ne kadai da shi wani baya tarayya da haƙƙin salihai kuma mahabbatuhum wa tawqiruhum wato kaunar su girmama su girma daidai irin nasu kaunar su sanin matsayin su amma haƙƙin da ya shafi Allah da su annabawa a haɗe shine wato haƙƙi na imani yadda yake wajibi kai imani da Allah kuma ya zama wajibi kai mai kai imani da manzanni shine suka ce aya daya duk ta ce waɗannan haƙoƙi guda uku lituminu billahi wa rasuli wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila lituminu billahi wa rasuli wannan da Allah da sa duk kowa na da haƙi ciki wajen me imani to haka wajen soyayya an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma wajen kauna da imani haƙƙi ne na Allah haƙƙi ne na manzo wato wannan haƙƙin su li tu'minu billahi wa rasulihi amma sai ce wa tu'azziruhu ka taimake shi shiwa manzo Allah ke wa ka kuma girmama shi shiwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan kadai kenan wa tusabbihuhu kai masa tasbihi shiwa <laughs> kaga ba za ka manzo Allah tasbihi ba kenan wa bukratan wa asila kaga ayar ta faɗi hakokin uku gaba ɗaya da zaran ka fahimci wannan to ba za ka dauki nan ka kai nan ba za ka dauki nan ka kai nan sai kowanne ka sashi inda ya dace kenan kar ababe su su ɗaya maka da yawa to duk wani salihi kuma da zai biyo baya zai samu salaha ne gwargwadon yadda ya zanto mai bin Allah mai bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to tunda da wannan ya samu salaha to kai kuma in kana son shi kuma sai ka bi barki irin nashi kai ma ka bi Allah ka bi manzan Allah kenan sallallahu alaihi wasallam idan ka ce shi ya bi Allah da manzan su ni ko bari in bi shi ba ruwanka da Allah da manzan su to kuma ya zama shirme kenan haka ko da shi yana da rai in dai yana nuna zai nuna salihi ne na gari zai kiran ka ne zuwa ka bi Allah da manzansa kamar yadda shi ya bi Allah da manzansa da zaran ka ce zaka bi shi sai ce ba zai yarda ba sai dai ka bi Allah da manzansa to wannan alamar salihi kenan to tunda wannan shine halinsa ko lokacin rayuwarsa to haka kuma ko bayan mutuwarsa kai sai ka zanto mai bin Allah da manzansa kenan to amma da zaran ka ce kai zaka bi shi kuma ba ruwanka da Allah da manzansa kuma ya zama shirme kenan an gane ku to ina ganin masail din suna da yawa dan haka sai mu dakata a nan gurin abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe kuma ubangiji ta Allah shi yafi mana wa alaihi wa sallam wa barik ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi ta hotun da me matsayin hotunan manyan malamai ko shehuna da ake sawa a gidaje ko ofis duk wanda wannan tambayar da yana zuwa nan masallacin ya sa an sha magana akan hoto ko na shehi ko ba na shehi ba to amma na shehuna haramcin su zai fi girma saboda ganin yadda ake ganin tasirin su saboda haka haramun ne leke hotuna a cikin gida ko a ofis ballantana kuma idan wannan hoto ya zama na wani mutum ne da ake kyautata da salihin bawa ne idan wannan zai bayu zuwa ga shirka dukkan wasila ta shirka kuma ana son a yi fada da ita a nan hala ko dan sayan wa ahlus sunna da zaka ga sun sai katon hoto na marigayi Sheikh Abubakar Mahmudu Gumi su ma sun sa a gidajen su duk wannan jahade duk yana ciki duk bai halatta wa mutum ya sa babban abin da zaka yi shine yi aiki da koyarwarsa ka wa'azantu da abin da ka ji ya faɗa na alkhairi Allah ya ce annabi ya ce wannan shine babban abin da yake so kuma shine idan kai ka kara masa wani abu na guzuri domin duk wanda ya kira zuwa ga alheri aka yi koyi da wannan alherin a sanadiyarsa yana da lada a wajen Allah amma ka zo ka dauki hotonsa ka da ka like baka ce komai ba shirme kawai kai wannan yake cewa wai zai iya zuwa wajen maulidi ba wai dan saboda ya sai da maulidi bid'a ne amma wajen saboda malamai suna yin waɗansu bayanai masu fa'ida ya je dan ya karu da abin da malamai za su faɗa in dai maulidi ne irin wanda ake a nan garin kafin a faɗa maka fa'ida ɗaya sai an yi wa Allah da annabi karya a wajen hadisai mawdu'ai da ife za a yi ta kawo to me amfanin wannan kuwa farko dama wannan ko ba a maulidi ne ba mutum ya tsaya yana kawo hadisai ai cikin duk minti biyar da kawo maka hadisi mawdu'i na karya kamata ya ka tashi daga wajen saboda abin da muka karanta shekaran jiya a tafsiri وإذا رأيت الذين يخوضون في fi ayatina عنهم حتى يخوضوا في fi hadithin وإما wa imma yutiyannaka shaytan fala taq'ud ba'da dhikra ma al ba a san ka dauki jin karatu sai wani lokaci kawai a shekara duk karatu sukan da ake a shekara inda dai baka fa'idanto babu yadda za ka fa'idanto kawai dan adanan maulidi so daya saboda haka kamata ya ka zage dan tsaye irin karatu sukan dake a shekara ga suna a makarantu daban-daban a majalisai daban-daban a masallatai daban-daban ka je ka karu da abin da ya kamata ka karu da shi ba ya rubuta wannan eh kai ne kuma ka ce aya ustazu gashi kana jin mun karanta hadisi yanzu iyyakum wal ghuluw fi din fa inna ma ahlaka man kana qablakum al ghuluw fi din muka ce hadisi kuma ka ce aya wannan kuma waɗansu rubuta waɗansu hadisai zan yi muku magana bayan zuba yau bayan da nishaɗi ne sosai ba ni da karsashe da yawa saboda wadansu uzurruka masu karfi sai ku yi hakuri ba zan iya ansa tambayar ba sai mai sauki sauki wanda ba kalubale a cikin ta da yawa wannan kuma yana cewa an ce sadar da zumunci abin da yake karawa mutum kwanaki wannan haka yake ya tabbata cikin hadisai masu yawan gaske wanda suke nuna cewa sada zumunci yana karawa mutum kwanaki duk wanda yake sada zumunci annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa za a ƙara masa adadin kwanakinsa to shine waɗansu suke ta kamar wannan hadisi kenan ya ci karo da waɗansu ayoyi da suke nuna cewa idan mutuwa ta zuwa mutum ba za a yi masa jinkiri ba walan akhira Allahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun Allah baya ware jinkiri idan ajalinta ya zo kuma shi ubangiji ta'ala khabir wato mai bada labari ne bima ta'maluna game da abin da kuke aikata to wannan aya ba ta cin karo da wancan hadisi ayan nan da makamancin ta ba ta cin karo da wancan hadisi saboda ubangiji ta'ala yana da ikon ya baka adadin shekaru kaza kuma ya zo ya kara maka idan har ya kara maka akan na da kaga ajalinka bai riga ya zo ba kenan idan kaga ajalinka ya zo to ba riga ka kara ba kenan wannan gaskiya ne idan ajalin da aka baka babu yanda za a kara maka akai to adadin da aka baka tare da kari ko wanda ba kari ko ya zanto da ƙari kaga bai riga ya zo ba saboda haka baya cin karo da wannan aya ubangiji kuma ya iya baka shekaru 40 ya zo ya kara maka 20 su koma 60 ko ya kara ma 60 ma su koma 120 dan ya ce yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab ubangiji ta'ala shi ke shafe abin da ya so ya kuma tabbatar abin da abin da ya so wa indahu ummul kitab asalin littafin auren sa yake ba wanda zai ce dan me aka yi kaza an fahimta ko wannan kuma an ce duk wanda ya je wajen dan duba fa ka fara mai unzila ala muhammad to wani irin kafirci kenan ya fita daga musulunci ko kuwa eh ban ji ba da zafi an yi bayani akan wannan to ba zan ba su abin nan bai dan bincike aka ba shi ne yake so ya ci bilis haka to ba zan faɗa ba <laughs> kai kuna da rikitar da al'amura yanzu kun ga waɗanda suka ji tambayar kuma suna da haƙƙi su ji ansa hmm. wato sai ta Sheikh Muhammad Al-Amin Shankiti Allah ji kansa da gafara a ah, yana koyarwa a jami'ar madina dattijo ne Allah masa suwa shekaru da suka wuce masu yawa haka ko ashirin ko wani makamancin haka sai aka ba shi irin invigilating din nan dalibai suna jarabawa shi zai na dudduba su duk inda wani abu ya kakare maka kawai an ansa sai ka idan ka ce a asar muka lanan gurin fa sai ya faɗa mace baka sani ba ai ka zane hukumar jami'a ta kira yake ta Allah ce innal ladina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wa hudan ma bayyana sai kuke Allah la'ante ne ulaika Allah wa yal'anuhumul la'inu haka ce in dai shi zai tsaya jaraba duk ɗalibin da ya kasa ya tambaye shi yace ni dai ban ce ba zo in faɗa ma yace amma in mutum ya tambaye ni sai na faɗa mai <laughs> dole sai na sa shi eh, babban malami ne ya karantar da hasusu bin baz ma eh. a ah, saboda haka abinda zan ce game da wannan hadisi shine kafircin da ke cikin nan ba kafirci ne na fita daga musulunci ba da kafara bima unzila ala muhammad ba kafirci ne na fita daga musulunci ba saboda me an hada shi da ababe guda uku a wani hadisi shi zuwa wajen boka din aka hada da cewa wanda ya zakkewa matarsa ta dubura ya sadu da ita a dubura da wanda ya zakkewa matarsa tana cikin jinin haila sai aka ce da kuma wanda ya je wajen boka sai aka ce wannan kamar sun kafirta da abin da aka saukar annabi Muhammad a wata riwaya aka ce faqad bari'a bima unzila ala Muhammad ya barranta daga abin da aka saukar wa annabi Muhammad to kowa ya san ko saduwa da mace ta dubura wannan kafirci ne sai da ce ma'asiya saduwa da mace lokacin da take cikin kwanakin haila kafirci ne sai dai zanto ma'asiya to tunda aka hada guda kuma aka ce faqad kafara lalle zanto nau'in hukunci iri ɗaya ne in kai ware guda ɗaya ka ce wannan yana nufin fita daga musulunci wancan kuma ba fita daga musulunci ba sai ce me dalilin tafriq din dole ko ka ce su duka suna fitar da mutum daga musulunci ko ka ce su duka ba sa fitarwa matsayin su matsayin aikin sako idan na haka da yana ansa tambayar sai dai ko ban taimaka mai binciken ba da ban faɗa masa wayar wato hadisin ba sai dai kawai na nutsu cewa hadisi ne sahihi amma akwai wuraren da aka yi takarijin sa da da da sharhin sa da yawa wannan kuma to wannan kuma akwai littafin akida da suka yi sharhin sa da kyau a wurare daban-daban kuma <laughs> sai su je tun su ne ko dan su an sa malam Abdulwahab bai su kenan to wannan dai sune tambayoyin da zan iya ansa yanzu cikin waɗanda na gani wannan na karshe ba tambaya bane ba wato yana nuna kamar karatutukan da ake na nan masallaci wai su ba su da yadda na fahimci tambayar sa dan a rikirkice dai abin nasu yake hausar da ya amfani da ita ba su da kuɗin da sai kaset na karatutukan nan su je su kai ma iyalansu su ji to kuma gashi kuma su gashi har yanzu su mata ba a dawo karatun su ba yana nufin kamar da can an bada cewa cikin makaranta mata su rinka zuwa to a yanzu ma ba wanda ya ce kasu har yanzu cikin makaranta kofar a buɗe take in za su da duk wanda yake sha'awar zuwa da matarsa zo cikin makaranta tunda akwai ban ɗakin su daga can akwai kuma wurin alwala su kuma duk da za su iya yin alwala a can gurin daban kuma akwai shimfiɗu da za a iya shimfiɗa musu su yi amfani da su wannan har yanzu kofar a buɗe take dama ba rufe akai ba sai dai mutane ne ba su saba su bar iyalin su baɗin su zo makaranta ɗin ko nan su ji karatu yana kai musu har spika aka sa a wurin har aka sa kuma kwallon lantarki guda biyu a wajen wato su mutane ne ba su saba ba wajen su bar mata su zo wurin karatu irin wannan za a ga wani lokacin kai kanka maslahar ka ne idan ta zo wurin karatun waɗansu abubuwan ta ji kai tsaye an ce kaza ya fi a ce kai ka faɗa mata saboda ita garin mace wai idan kai ka faɗa mata ko kai malami ne fa wai gani take wayo za ka yi mata kawai ba haka aya take ba eh ta gane wayan amma an ta ji daga bakin wani shikenan to sai me kuma akwai waɗansu suka yi akan waɗansu hadisai da suka tambaya ka ajiye musu bayan da su kuma zan ba su amsa me kace soja hadisai da ake ba yara a shi yaro ba da laifi tun da bai sani ba zanubin na kan wanda ya bashi wannan tambaya ne akan baiwa yara waɗansu hadisai su haddace don saboda wani biki na makaranta ko maulidi su zo su rera a gaban mutane kuma ya zanto hadisan nan waɗansu mawdu'ai ne ko da'ifai a irin wannan yara ba su da laifi wal ismu ala munawilihi lahu <laughs> eh ban ji ba a idan ka tabbatar an bai wa yaron ka hadisi da'ifi ko mawdu'i a makaranta ya haddace ka iya hana shi idan yaso a cire shi daga wasan kwaikwayon sai me amma hadisi da'ifi kan ko alama ba za a ba mutum dama hadisi da'ifi ko mawdu'i ya je haddace shi musamman yaro ko baya ya kare da hadisi mawdu'i sai dai ya gina hukunce hukunce akai kuma gashi ba ba tabbatacce bane daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am eh eh eh, eh. bari sai an zo karatun hadisi yin tambayoyin ku da za su zama abin tsoro an ba ku jaraba ku zo kuna tambayar mutum shine abin da nake jin tsoro zuwa bismillah malam wai dan mu cike kasa din ko eh ansaban ansab jam'i ne nusub an nusub wato shine kamar abin da kenan gunki wanda aka yi shi da sassake ansab ya zama jam'in sa kenan na'am mhm. shine abin da wannan ya tambaya yanzu na ce masa a'a so eh. mutuwa to sai aka yi

shi ma ba dole bane ba in kaga dama kar iya yin azumin ka to tana abincin gidan mutuwa wanda yake fihi kaulani abincin da ake kawo wani zaman makoki din nan fihi kaulani kwarai da gaske saboda shi zaman shine yake haifar da wannan matsalar shi zaman wannan zaman makoki ya karshe lokaci guda kan zai wahala amma alal akalla a rinka rage al'amuran ba ko idan mutum yana da jarantar da zai zo ya hana abin lokaci guda a gidansu Don saboda yana da power a family din shi ke da su cewa idan ya ba wanda za a ce a kai shi gaba dama shi ne wanda za a kawo wani wajen shi ya ce ba za a yi ba to wannan ya kamata ya yi haka amma idan mutum a gida shi karami ne shi yaro ne akwai yayyansa akwai mahaifinsa akwai kakanninsa akwai waye ko ya ce ba za a yi ba ko baban sai mutum ce ba za a yi ba su waɗancan tara sai sun yi to a irin wannan babu yadda zai da su ai a irin wannan babu yadda zai da su kuma wannan bid'a da suke tunda dai ba kafarta suka ba zai kuma ce ya kaurace musu ko ya daina musu magana ba dole sai dai mutum ya yi iyakacin kokarin sa ya wa barna iyakacin ta a san matsayin ka kai game da fahimtar cewa addini ya ce ayi kaza daban sannan yiwuwar aikata wannan abin daban fahimtar cewa addini ya ce a bar kaza daban wannan matakin farko da ake so kowa ya samu kenan sannan yiwuwar shin a iya dainawa yanzu ko kuma yana daukar lokaci kuma daban ba duk abin da kake so ne zaka iya kawar da shi ba ba duk abin da kake so ne kuma zaka iya tabbatar da shi ba annabi sallallahu alaihi yana ji yana gani ya kyale ka'aba a yadda take amma yake cewa Aisha ba dan mutanen ki sababbin shiga musulunci bane ba da na rushe Ka'aba na mayar da ita yadda take a harsashin da Annabi Ibrahim ya daura Ka'aba akai kaga amma har Annabi bar duniya ba yadda yi haka abin ya kasance dan ginin Ka'aba idan kun lura ko a hoto ka ganta zaka ga daga arewacin ɗakin Ka'aba ko ta katanga da ke da ke hada da ɗakin amma ita bata kai tsawon ɗakin ba wurin da ake kira Hijru Isma'il kenan to asalin Ka'aba da wannan yar katangar da tana cikin ginin ɗakin Ka'aba ta wajen tsawon katanga da komai da komai ɗaya ne a lokacin jahiliya bayan haihuwar annabi kafin turo shi manzo sai Qurayshawa suka rushe ɗakin Ka'aba dan sabunta ginin sa katangar ta kowane sashi ta kai musu tsawon yadda suke bukata kanan sashin ne yan kudin da suka tara ba su kai ba sai suka dakatar da ita haka shikenan a karasa yau a karasa gobe an manta da abin an shiga wata duniyar daban kwatsan sai Allah ya turo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin manzo to yanzu sai sabon rigima ta tashi yanzu ba magana ginin Ka'aba ake ba ga wani ya zo ce shi annabi ne a yadda ko kar a yadda <laughs> shine wannan rigimar da ake wannan ya dauke musu hankali ba magana ginin jaddada ka dakin Ka'aba har annabi ya hijira sallallahu alaihi sallam yaje ya zama sa na Madina aka zo aka ta yaki yaki tsakanin su da Qurayshawa har aka zo aka bude maka din duk da haka annabi na ganin cewa a wannan lokacin lokaci bai yi ba ne ya zo ya karasa wannan katangar ta kai tsawon dakin Ka'aba saboda yana ganin idan ya haka za a ce to tun da can a haka yake me yasa yanzu kuma ya zo kawo wannan shine ke cewa Aisha ba dan mutanen ki sababbin shiga musulunci ne ba da na rushe Ka'aba na mai da ita a sabon ginin sai da take da da wani sarki ya zo daga ba Abdullahi bin Zubair ne ko waye shi da ya zo ya karɓi sarauta sai ya gina ɗakin Ka'aba ne ya sa tsawonta aka zo wani ɗan takifan sarki da ya zo shi kuma yace san bai yadda ba annabi bai ƙara ba kai ya ƙara sai ya rushe ta da aka zo lokacin Abu Ja'far al-Mansur ne ko wane ne sai ya zo shi kuma yana so ya ƙara ginin shi kuma ya kai yadda take kamar yadda wancan yayi yace tunda ai shi ma annabi abin da ya hana yayi dan mutane suna sababbin musulunci yanzu ko sun fahimta yace ni ko barin gara sai malik ya hana shi yace kar ku mayar da dakin Allah dandalin siyasa yau wannan ya hawo mulki ya rushe wancan ya hawo mulki kuma ya mayar ka kyale shi yadda yake a tafiya a haka da aka kyale shi gashi nan har yau a haka to kaga ashe ba kowace maslaha ce kai kake ganin ta ba za ka ce dole sai ka tabbato a lokacin akwai abin da barna ce tana faruwa amma idan kace zaka hana ta wata barna da ta ta girma za ta faru sai ka kyale wannan karamar da ta gaba da faruwa kai dai ka bata lokacin ya zaka ka beta. a hankali a hankali ba lallai na lokaci guda ba yasa ita da'awa tana bukatar ilimi kuma tana bukatar hakuri kuma tana bukatar sabati ilimi shine zai haska kama gaba kan dukkan matakin da zaka dauka ya dace ko bai dace ba kana izina da sirar waɗanda suka gabace ka annabawa ne salihan bayi ne sabbai ne tabi'ai ne duk wani wanda yake yayi gogormayar yada musulunci ga irin matakan da ya dauka da suka dace da zamanin sa ka ga wanne zaka dauka da ya dace da yanayinka ka wannan shine abin da ilimi zai taimake ka da shi amma idan baka da ilimi sai kasance kullum kana ansa bukatan zuciya ne kawai zuciya ta ce kaza shikenan a tafi sai bayan an yi kuskure daga baya kuma a zo kuma a kalla ya za a yi daga baya to idan kana da ilimi kuma ilimi zai wajja haka sannan sai ka hakuri kuma hakuri kuma shine zai nuna maka ko da ilimin ya ce in yi kaza in na ja na ja abubuwa suka ciji sai in dakata ba wai zan ja da baya bane na fasa kuma gobe sai in sake ja da haka da haka har za a samu a ci gaba kenan sannan sai sabat sabat kai kuma duk abin da aka kai imanin da shi yadda ka faɗe shi kuma haka kake ci gaba da faɗarsa kar idan ka fada abu masu raddi suka yi yawa ka zo ka janye ka ce a dama ba haka nake nufi ba kuskuren fahimta ne kaza kaza ne ka ja da baya ka zama matsoraci kenan ba za ka iya ba sai dai ka kyale sai ta raddi kai kuma kana nan dan ka ce qallahu Allahu rasulullahi ba yadda za su su faɗa su raddi su kawo labari da mafarki su ce kaza su ce kaza kana nan gobe sai ka maimaita ayar ka maimaita hadisin har yanzu ba wanda ya sai ce hadisi ayanan da ifiya ce hadisin nan yadda ka fasara ba haka larabci yake ba sai dai su kawo waɗansu tatsuniyoyi to wannan sai da sabati za ka samu yin wannan in ba ka da sabati duk da aka razana ka to shikenan sai ka razanu to sai ka ga sallamar da da'awa kuma sai da'awa ta wulakanta a sanadiyar ta samu rago na wanda ya rike ta kenan ragoncin mai rikonta ita da'awa tana bukatar mai rubanta ya zanto yana da sabati kuma yana da hakuri kuma koya yana bin tafarkin ilimi koyaya kullum yana ƙara kokarin fada da ilimin sa ba lalle ne kullum ya san komai ba ya ishe ka alfahari a kididdige kuskurenka a ce kai kuskure kaza rana kaza ga watan kaza rana kaza ga watan kaza har ka ji kwanakin ake bi a ce kuskuren baya da yawa ai mai kuskure da yawa duk inda ya zauna awa ɗaya sai an gaji da kirki kenan amma a wata an gano kai kuskure biyu kai kuskure uku kai biyar a wata ɗaya ai ba karamin riba ka wallahi duk wanda a cikin wata ɗaya wajen karantarwa yana wa'azi yana karantarwa a ce kowane sati yana darasi biyar shida bakwai misali amma a ce a wannan watan an gano yayi kuskure uku yayi kuskure biyar kai yayi goma ko ashirin ya ci riba ya nuna lallai yana ci gaba da karatu kuma sai ƙara himma don ya rage wannan adadin kuskuren ba dai zai iya rabuwa da kuskure gaba ɗaya ba tun da shi ba ma'asumi bane ba sai dai kuma ya rage yawan su wannan shine falalar da'awa din wa sallallahu wa sallam mubarak ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in